وينصرك الله نصرا عزيزا kuma domin Allah ya taimake ka akan maƙiyanka taimako mai ƙarfi wanda babu mai tunkuɗe shi